أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ طوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطيب بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da tabbata da Allah madaukakin sarki muna gode bisa ga baiwa sai da ya ba mu ikon haduwa don ci gaba da karatun littafin Allah da girma. Insha Allah na wata ala kamar da aka ga aka sani muna cikin tsoratu, tsoratun hajj. Tsora ta shirin da biyu sun a alƙur'ani da girma. Yau muna sha tara ga watan Ramadanan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ɗaya ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya. Jiya mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata muna matsayin masallacin harami, masallaci mai alfarma, masallacin Makka. wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi madaidaici tsakanin ɗan gida da bako kuma ya bambanta shi da duk wani wuri da yake a cikin faɗin duniya wanda shi wannan wuri wuri ne da alfarma wanda babu kamar duk a duniya kuma ma shi ko da niyya ko da kuduri sai yi kudurin ka aikata wani abin da ba daidai ba kuma ba ka aikata ba niyya kawai ya rubuta maka zunubi sabanin inda ba nan ba in ka yi niyyar ka yi zunubi ka fata ba a baka lada to amma a masallacin mai alfarma da ka kudurci yin banna to da za a rubuta maka zunubi ko da ba kai ba da wannan shi ne ƙarshen darasinmu a aya ta 25. Farkon darasinmu na yau a aya ta 26 shi ne bayanin kistar yadda aka gina wannan masallaci. Shi ne marubucin wannan tafsiri Allah shi mishi rama da sa ga mishi da alkhairi. yace summa bayyana qissata bina'in bayt sannan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana muna qissar yadda aka gina ɗaki Ka'aba tushen masallacin mai alfarma farkon ɗakuna a duniya wuri mafi tsarki da daraja da albarka a duniya. Wata sai Allah mai girma ya ce. wa in rawa'ana lokacin da muka bayyana wasu ka ambata mu in rawa'ana lokacin da muka bayyana ay bayyana li ibrahima lokacin da muka bayyana ga annabi ibrahim makanan ɗaki muka nuna mishi tushen ginin ɗakin asali ne liyabni don ya gina shi wakana ya kasance karar rufi'a an ɗauke wannan ɗakin zamanin tufan zamanin tufan wa amarnahu muka hori annabi ibrahim bi da gina wannan ɗakin fa ja'a ila mawdihi sai annabi Ibrahim ya zo wurin wannan ɗaki wa bana ya gina shi ala aqabi bisa da tushen ginin annabi Adam alaihi salam wa ja'ala lulahu ya sanya tsawon ginin bisa mai tsawon sa a sama sab'ata azra'i zira'i bakwai izira'ihim da irin zira'i lokacin saboda koyaushe aka rage halitta tun daga annabi adam da aka halice shi tsawon zira'i 60 ko wani karni za a rage tsawon halitta wa zara'ahu bil ardi ya tafi da gininsa a cikin ƙasa talatin da zira'i talatin sai da an kafar da zira'i talatin na jini ƙasa ba wanda ya shi jini da zira'in da irin zira'in abokan ne ko fak talatin an gaji tsori talatin ƙasa abin ya gani wani zira'i talatin idan an ɗauko ginin da can cikin ƙasa saboda inganta shi وأدخل الحجر يشدد حجر حجر في البيت لشدة حجر أسكن بيت أسكن بيت شيء وانا رجل زول بيجي وكان كعبة ولم يجعل له سقفا أما لو لوكشن بيمشي وجيبا في من إبراهيم وجعل له بابا وما يملكوها وجد سما أتبوه الغوغي ma za a shiga sai an haɗa matakala kamar tsani shiga don ƙofa tana sama fari wa hafara da gobe iran kuma ya gina rijiya ma'ana ya faɗaɗa ginin rijiyar zamzam bisa ga wata ke wannan lokacin wa hafara da gobe iran lokacin babu zamzam ya gina da rijiya wurin lokacin ba a samu zamzam ba sai zan bayan haihuwar isma'ila da girma ne da aure ne a yana da jariri Baya bayan haihuwar annabi isma'ila yana jariri a samu zamzam ah, yurka fiha ma guda da lil wanda ita wannan rijiyar ana sanyawa a cikin ta duk abin da aka kawo kyauta ga ɗakin Ka'aba duk wanda ya kawo sadaka da ɗakin ka'aba to sai a sa a wannan rijiya idan bukata ta kama a yi wani gyara da ɗaki ko a canza mai zane ko a sai turare a sa mai to sai a ɗiba cikin waɗannan kuɗin ko kayan da ake zuwa da su ana kawo a cikin wannan rijiya wa bala'u qablahu Su su ɗan annabi adam ya gina ɗakin ka'aba kanin annabi Ibrahim. Wa ƙafta shi kanin shi su Adam, annabi Adamu ya gina wannan ɗaki. Wa ƙafta Adam, kanin Adam yana fara da cikin magabata al-mala'ikar, sun gina wannan ɗaki. To shi ba annabi Ibrahim bayan gini ne an samu ƙabilar jiran sun gina shi. ƙabilar jiron ko kuma ƙabilar jiron da za su gina shi dukiya halatta zama kaɗan ba a samu dukiya halattasta ba a wannan lokaci wadda za ta iya ɗauki ginin gaba ɗaya to sai suka raga wani bari sai aka gine ba da dukiya ta halatta ɗauka to shi ne wannan rajin da yake kusa ka'aba wanda mutane ta ce mu Ismail alhali dai zikirin kawai asuba ne don lokacin ginin annabi Ibrahim da Ismail ba a raga wannan ba lokacin jurum ne da ba su samu kuɗi isa su wani halar don ko a lokacin jariya an san ba a sa a rabu cikin ginin Ka'aba wa amarna Ibrahima muka umurci annabi Ibrahim da cewa Allah ya shirki bihi shay'a kada ka haɗa komi da ni, kada ka yi shirka kada ka bari a yi shirka wa fajjar baitiya ka tsaftace ɗaki na na ka'aba min al daga gumaka li qa'ifina dan baki masu zuwa ibada wal qa'imina da yan gari masu ibada ko li qa'ifina dan masu tawafi wal qa'imina da masu tsayuwa da wani nau'in ibada wanda ba tsawata al-muqimi da jiki wanda suke tsayuwa a cikin wannan tsarin wa rukka sujud da masu ruku'i masu sajada jam'u raki'in wa sajidin rukka jam'u raki'in sujud jam'u masu masu وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظاهر يأتين من كل فج أليق وأذن كما أذن كما أذن إبراهيم كيف نروى فكرة ناجي فكرة الناس أشتموا ذلك da hajji da hajji wana da sai annabi ibrahim ya yi sanarwa ala jabal abi qubaisin bisa ga dutsen abu qubaisin wanda yake a gabacin makka ya ayyuhan nas yace ya ku mutane inna rabbakum bana baitan ubangijinku ya gina daki دون وأوجب عليكم الحج إليه وما يا وجب زيارة دوا دوان ننتاج فأجيبوا ربكم وكرة جرم أبنجلهم والتفت يوي ويا بوجه إلى فتاته يمينا وشمالا دام ذهبوا وشرقا وغربا قبل زيما ويمينا وشمالا كل ذا شرقا وغربا جبل زيما فأجابه كل من كتب له أن يحج sai wannan lokaci duk wanda Allah ya kaddasa zai zo shi hajji a wannan tsari sai karba wannan jira min azabir rijali daga cikin tsakon maza wa arhamil ummuhati da mahaifa uwaye a waɗanda ma ba a rage an ga halin tsatsa suka karɓa labbaika Allahumma labbaik karbawa gare ka ya Allah kuma karbawa gare ka wa jawabul amri jawabin umarni da Allah ce wa abin nasi bil hajj kai sanarwa a cikin mutane da su zo bil hajj kai sanarwa umarni ne to in kai sanarwa ya su ka za ku zo maka rijala suna da a kasa mashaka suna da dare a kasa jam'urajin jam'iyyar da ya a kasa Da ka'idin wacce ya ne. shi rijalan ba ta lima shi mai nuhin maza ba a jam'in masu tafiya a ƙasa rijalan mufradi rajin mutum guda ne da ya a ƙasa jam'in su rijala masu tafiya a ƙasa da wannan ne wa ya ɗauki wani da karancin ilimi bai dace ma ya wasu Qur'ani ba ya kokace cewa ai Allah ne ce mata ku zo haji ba don ta an kai a duka riga wacce mace ta haji ba za ta ka ba. sai ma wallahi wa gafara wani mazami na an kai riga kwanni kwanni wata ta fito da yau ana ce mai mallan dan zakara hmm. bai ce ai mata ba zo haji wacce mace ta zuwa haji ya a duka riga da Allah ke zo maka maza ba mata Allah ga wata malami ne mai wa'azi kwarai har sarkin kwanne yana zuwa tsarin wa'azi na wancan lokaci wa ala kulli zamirin kuma za su zo maka suna hayi ga dukkan wani abu mai tsambararren mara mai tsukakkan mara ai ba'irin rakumi mahazulin ne saboda yawan tafiya a gara kunin ya zama a yau dare amma abin da za ta kuke da shi wahuwa shi zalimin din nan yutsulaku ana aiwatar da shi ala zakari akan namiji wal unta da mace Da kuma saboda hikima alqur'ani sai gashi bancin ila kaɗan ne daga zuwa akan raƙuma mafi yawa jirage a kafa da su kuma gashi jirgin ya zama shi ma bana in ka jirgin shi ma bana can wajen mara sai suka ce na kaga yake ba Qur'ani da bayani cewa ala kulle zalim bai cewa ala ibni ba ne dan da sai mu ta ba a zuwa makka da jirgi bidiya sai dai ba ku inda Allah ya ce wa ala ibni ba ko wa ala khayni sai dai rusa da baki, ko ala jama'i amma sai ya faɗi kalma jami'a kalma haɗaɗɗiya wanda za su iya gami duk wani abu da ya kama da haka bamir kan duk wani abu mai ɗanfararren ma dabba ce ko wani abu ne da aka tsira na ci gaban zamani ya na za su zo maka ai a tsawanin su masu ɗanfararren maran nan hamlan ala ma'ana don ɗauka ta daga ma'ana ba a ce ya a tuna ba ya tina kulle fajjin daga dukkan hanya a mikin mai nisa tsarikin hanya ba'idin mai nisa za su rinka zuwa suna ziyara wannan ɗaki daga wurare manisanta a sassan duniya daban-daban. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلوا منا وأطعموا البائس الفقير الله سبحانه وتعالى كذي يشهدوا دوت على الشيء أي أقروا دوت على الشيء مناك على أنفاني وإذا ذات الدنيا الدنيا بالتجارة saboda kasuwanci saboda hajji ya kunshi amfanin duniya da amfanin lahira za a samu amfanin duniya ta hanyar kasuwanci daga nan in za ka je hajji sai ka san wani abin da can ana da ɗafi yana tsada yana da kima za a samu riba ka tafi da shi daga can in ka tsara hajji sai ka ɗauko wani abin da shi ko nan ana da ɗafi sai ka zo da shi sai ka samu riba haka kai ma ko can a cikin kwanakin hajji za ka iya sai wani abu ka sayar a cikin lokaci guda sai ka samu amfani da riba kaga ashe Allah ya karantar da musulmi yunkuri da fafatukar tanadin kuɗin shiga hatta da alaƙance da ibada kar su bar neman tattalin arziki kar su yadda da talauci kar su yadda da makonci kar su yi zane rafta da hannuwa ko cikin aikin haji a yi kasuwanci saboda a samu amfani wanda ya nuna musulunci yana karantar da musulmi himma da aiki da bid'a ta halal bai karantar da musulmi su zama kara su ba ko su zama maroƙa bai ce zan fa halarci wurin roƙe-roƙe da bara a amfanin su duk tijara mana a alau amfanin duniya ce baccin tijara amfanin duniya ma akwai tsarayya za ka yi tsarayya da wani za ka tsara abokai in ka rinka sai har shekara da aboki dubu to yana yawa shekara da himma ta samu ƙarin aboki goma can ka ta zo dubu da goma kuma rufe abokai da za ka fada alaƙa da su a wani aikin haji za ka yi amfani ka a duniya ko ta hanyar sadarwa ko ta hanyar kayan tafiya wasu wurin ku haɗu da su za mu tura da gata wurin sai ka ci amfanin wannan gada saboda albarkar haɗuwar da abuta da ko a wani aiki tsaye kuma amfanin lahira aukin akara amfanin lahira shi ne bauta ma Allah shi kadai ɗaukar darussan tauri don hajji daga farko ne a ƙarshen tauhidi farko ne labbai ga Allahumma labbai ga labbai ga la sharika wala rasula wala nabiyya wala shay'a wala waliya ba kowa an zaga ba da Allah labbai ga la sharika baka da abokin tarayya ba a haɗa ka da ba a haɗa ka annabi ba a haɗa ka da ba a haɗa ka da salihan ko wani wali ko wani shi kai kaɗai kai da Allah da abokin tarayya za a karshen darussan tauhidi a cikin aikin hajji sannan za a musulunci a wajen aikin hajji aikin hajji yana karantar da musulmi musulunci sauƙi yana bai son tsanani don haka ko menene sai a takaita shi da ba za a wahala ba da wani shuri bakwai ba a ce a shuri saba'in ba eh? safa da marwa ta a shuri bakwai jira doki bakwai ko wani damar kwanakin duka suka mutu shi kwana bai ba ko shidda don a nuna ba a san wahala sannan kuma hajji yana karantar da matashiya da musulmi na musulunci ba addinin bikina ba ne ba addinin zalunci ba ne sai a taru miliyoyin mutane amma kuma a tashi lafiya ba wani fada ba wani kisa ba wani zalunci kuma ya nuna cewa zama lafiya mutunci ka so a cikin duniya sai Allah ya ce faman faraba inna al-hajja fala rafata wala fuzuqa wala jidala fil hajj babu jidala kaga da wani aikin hajji an ga sai da babu jidali don haka yan rayuwar rashin jidali ta shige da wani aikin hajji in ka dawo gida kana jidali ba mu magana jidali don haka ba mu magana ka ɗau takobi ko sanda ka sare wani balle bindiga ka halbe wani wala jidali fil hajji wanda dai ya zama karantarwa da matashiya a kashe jidali da husuma a cikin ayyukan musulmi da musulunci. Arufi ne ma ko ko a'a amfanin wanda ya shafi duniya da wanda ya shafi lahira akwai amfanin da ya shafi duniya ya shafi lahira kamar yanzu idan ka zauna tare da wasu nuna aikin haji za ka samu labarin yan uwa musulmi wani bangare wanda suke cikin wani ci gaba da daɗin rai za ka ji daɗi ka roƙon musu Allah ci gaba wanda ka samu labarin suna cikin kuci da tsanani za ka ji damuwa a cikin zuciyarka ka roƙon musu Allah mafita kaga ya gane amfanin duniya da lahira wa yadkuru Allah to ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanaki sananni ai ashirin da hijja kwanakin goma na zulhijja aw yau ma'arba aw yau bi arba ko kuma ranar arba aw yau din nahari ko kuma ranar layya ila akhir ayyamin tashriki har ƙarshen kwanakin zama na sha uku ga wata akawar su ake maganganu wanne ake nufi cikin waɗannan da ayyanin ma'aluma akan zai da ake nufi ko sun ce haka ko yau da arfa aka nufi wasu malamai sun ce haka ko yau da tahari ake nufi wasu malamai sun ce haka ko ma ayyanin ma'aluma ana da yin ayyanin tashrik alamar da ƙawo su ambaci Allah su gode mai akan yadda ya arzuta su min bajibatul an'ami daga dabbobin gida ibili rakuma walbakari da shanu wal da tumaki da awaki allati tunharu wadda ake yankawa ko a soke ta fi yau mai da wa ba a da hukko ma ba a da da abin da a bayan ranar ji hadaya na yin hadaya wa bahaya da kuma yin layya fa kullu minha ku ci daga wannan dabba ta hadaya إذا كان مستحبا هي تتنشي هدايا إذا مستحب أو من هذه التمتع وهذه التمتع يا أربع عمرة بأن يقال عمرة في جرا في تقول دوتا الجيمنا لغنان قرم على أجي تاقا ومن كل حديث دماء قوة شكرين هدايا وجب عليه ليو وجب عليه إلا من فدية الأذى في hadaya da fansar ƙazamta kamar ya ɗaya a kai hu bayan ya harma da haji ko ya yi aski ko makamancin irin abubuwan da aka haramta ma mai hajji shi wannan zai ba da fidiyatul abu wajen za a sai sai kuma sakamakon farauta mai harama da haji an hada ya kashe farauta don haka in ya kashe a ba, zai ba da akuya in ya ba da akuya nan bai kenta. wannan zai ko wani alwashi da ya soki alwashin ba da adaya don Allah da talakawa to irin wannan adaya bai ci daga cikin ta wa asibul ba'ida ku ciyar da wanda yake cikin tsanani al-fakira madarauci ashadid al faq mai tsananin talauci in kuka yanka adaya tunda al'adar sun da da yawa miliyoyi to hadayoyi wani ba adaya guda zai yanka wani mai hali zai zo ya zai sai rakumi ɗari shi ɗaya a yanki ko fiye da haka a gani wani ba zai zai ƙarfi da sake wani ya zai akwai a biyar kuma goma ya ba su a yanki saboda Allah to saboda haka sai a samu mabukata a ba su to saboda haka su kuma hukumomin Saudiya sai su diba a bangaren duniya ina a cikin tsananin yunwa ko yaki sai a gyara naman nan a ba cikin kwalaye a ɗauka da jirage a kai waɗannan ƙasashe don waɗanda an wani aikin haji ba su iya ko goma ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم فعلا ليقضوا تفتهم su gusar da kazantar da ake cikin an yi zilu su gusar da ausa abun daudar cikinsu wa sha'afahun da gashinsu da aka yi su su ɗebe bayan an ƙare jifa ta rabo ga wata ran sallah an je da wata a ƙaba to sai a zo a yi aski a yanke a kai hu ai ka dole zumuri kamar tsawon akai ba sai a kai wal yubu nuzurahum su cika alwajin da sun kai بالتخفيف وليوفوا وقرئ عن درجة قراءة بالتشديد وليوفوا نذورا تشكل أدوات من الهدايا ما هدايا والضحايا دليا وليتطوفوا في ثوابي ثواب الإقامة ثواب الإفاضة ثواب الصلاة بالبيت العتيق قاتل قداكي للغرمة أي الحرام قداكي للغرمة زوجي ثواب الإفاضة ولا شنو ne rukuni da cikin rukunan haji saboda haji na tsawafi uku akwai tsawafin farko shi ne tsawafin kudumi wanda ka shigo kashe ka shiga masallaci tsawafin kudumi akwai tsawafin ibaba shi ne rasalla bayan kayan ciwon jinsu a gaba kayan ka yi halayyarka ka je kai tsawafi daga bila ka koma makka akwai tsawafu alwada'i shi kuren da za ka baro makka tsawafin bankwana su ne tsawafi uku ƙara da abbasin ibn abbas ya ce sumiya atikan an ambaci ɗakin ka'aba atik dan da Allah za a الله don Allah ya yanta shi daga samun damar kangararru a da akai duk wani kangarare da aka duniya bai yi zai taɓa ɗakin ka'aba ba babu wani kangare a tarihin duniya wanda ya zaro ka'aba abrahama da ya zo ya ji nasara ya ci ba fir'auna ko magana ya tafan mutum da ke ba duk fir'auna ci ne ba dai irin suna marudu da sauransu ganyen kayan fakan min da yawa mai tsaurin kai kangarare tara ilai ya san ma hanya yanzu da dakin kaba ne ya haɗe ma goyon ya rushe shi kuma na abu Allah ta'ala nuna Allah ya hana shi ne su da abraha kama abraha gwamna na wani yanki na yaman shi ba ko su ba na tsara ba fitina ta ɗaya gari fitinan yan mutum na gwamna na na wani ɓangare da yamma ba shi a shugaban kasa ba amma sai da aka gaba ta ya yi tattatawa ya zama shugaban kasa fa fa'ala ma wa bihi ma fa'ala sai Allah ya bai wa da yayi mai wa asala alaihim khairan abad tara kuma mutayya ta karjar tsuntsaye dauke da duwatsun wuta suna kiwon duk wanda aka ga gobe dushe nan zai yi lafiya shi a kiwa ne da cewa ya zuba to duk wanda ya taka marakin ta'aba sai Allah ya dawo shi shi halaka shi don haka za ka samu a tarihin duniya tun farkon da har zuwa yau babu wani shaitani ko tsagera ko kangararre fijirarre ko migaci ne wanda ya ce zai zo ya taka marakin ta'aba. sai a kama kewaye kewaye da 'yan makiloli da 'yan kwalle-kwalle amma Allah ya tsara ɗaki وقال مجاهد مجاهد يكي أرماجي لي ابن عباس رحمه الله لأنه لم يملقف دون تقيبة أتبع من لك أتبع ليه كنت أنك يا أدولي أنا من لك أتبعشي ملك من لك تو ملك من لك بيصامور أو كابا أو النمور باب وجهك أثار تتبع من لك أتبع يا تبطلع لك شيء جدا ويا تبطلع لك شيء فرصة أو أمريكا لا أبدا قط wakila an ce baitun galimun ma'ana al'atiq ɗaki mai daraja ai an al'atiqa kalimar atiqa bi ma'ana al mai daraja bin kaulin da cewa su atuk al-khairu doki yana da daraja ya darajanta wa khairu an tsuntsu mai daraja irin tawo da alaikum ذلك ومن يؤذم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الصور ذلك الأول يجي هكا يتفج خبر متلازم مقدر خبر متلازم لأكي قدر سوا أي الأمر أو الشأن al'amarin dai ko sha'anin dai zalika al-mazkur wannan abin da aka ambata kariya da al'amarin dai wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya darajanta ya girmama abubuwa masu alfarma na Allah ba huwa khairun la alheri ne a wurin a gare shi inda rabbi wurin ubangiji hurumatillah shi da ma ya yahillu intifa intihabu shi da duk abin da zai halatta a kashi a kuma tsarai saboda ta hadaya hurumin Allah da wuri ‘yan ayyukan haji hurun mana na Allah araba muzdalifa mena gaba dai hurumin Allah da duk wanda ya daraja da abubuwa masu alwarma na Allah masallatai ne ƙur'anai ne littafan addini hatta mutane na addini duk abubuwa na masu alwarma na Allah duk wanda ya daraja da su ya girmama Allah fahuwa ai shi ta abimu a girmama abubuwa masu girma a wurin Allah waɗanda Allah ya fara girma khairun da alheri ne a gare shi in ka girmama abin da Allah ya girmama sai ka zama alheri wurin Allah wal aqsu bil aqs sun kuya kuma sun kuya inda rabbi wurin ubangiji ne da akara a lahira wa uhillat lakum al an'am an halatta muku dabbobin gida raƙumma da shanu tumaki da awaki Akilan to ci ba a da farke bakin kunyanka illa ma yasra alaikum sai abin da aka toge mu aka karanta muku tahriba ko haramci ne fi cikin ayat hurrimat alaikum almaytatu an haramta muku matattu wanda ba a yanka ba al'ada kadai sa'u mun kada wani istisna'i mun kada yi Don ba su guda ba ne. dabbar da a rai aka yanka ta bambanta da ya dabba da ta mutu sun zama ba jinsi ba don wannan jinsin halal ne wancan jinsin haram wai ibnu suna haraka an yi guna mutazilan idan mutazil ya zama wata harimu haramcin da an kai ga wanda ya mutu lima arada min zama mawt don abin da ya fi shiru mai na mutuwa wani awoyi da makamanci a cikin ne burjisa ku kaurace ma dukkanin ƙazamta duk abin da aka ƙazamta ku nisance shi min da awsani farawa daga gumaka iya duk ƙazamta bautar wani Allah babu kazani a duniya wanda yake ƙazantar mai bauta ma wani Allah babu mai tsarki da tsaftar duniya irin mai bauta ma Allah shi ne min dil bayani min dil nan ta bayani min da awsani da jinsin gumaka ma'ana na na tuhumarta ba wai wasu daga cikinsu ba ai ijtanibu ibadatiha ku kaurace wa bautar gumurka da duk wata bauta wadda ba ta Allah da anna rijisul dan azamta shi don haka farkon azamta bautar wani Allah tushen sarki bauta ma Allah shi kadai bayan bautar wani Allah kuma akwai kazantoci da bautar kai ta ba irin kazanta ta bid'a irin kazanta ta ɗabi'o'i marasa kyau irin ƙazanta ta maganganu mara kyau irin ƙazanta ta ayyuka mara kyau irin ƙazanta ta manuhori da miliyoyi marasa kyau sani ko kaular zu ko kaular cewa magana ƙarya kai nesa da magana karya? farkon karya. ai alkalama magana alamun harifa wadda aka karkatar da ita alwaƙa daga daga hakikanin gaskiya a ce an yi ba a yi ba a ce ba a yi ba a sa ta an yi shi ne zo ka ce an yi abin da ba a yi ba ko ka ce ba a yi ba kuma da sa an yi wa shahatu zu shaidun zur qaribatun min da shirki? abu ke shirka ta shaidun zur kusa ce ga shirka iz hiya al-halal wal haram dan tana cikin jinsin halatta haram don abu ko ya zan halal ko ya zan haram in halal na ka haramta shi to ka yi kuka kafirci in haramta ka halatta shi ka yi kuka kafirci halatta haram ko haramta halal duk suna kusantar da mutum zuwa kafirci aw tahrimul haram ko haramta halal حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيل nuna fa'a ku zama mai kaku a kan tauhidi yi don Allah shi kaɗai ku zama mai kaku babu karkata a karkata da wani abu ko ne musulmi da kuzan musulmi adali da masu adalci an kulle ta adali da masu kaucewa an kulle dini daga dukkan addini ku kauce ma ko wani addini cewa dinan cewa dini in ba addinin Allah ba ku zama mai kakku kai karkata dama ko abu hanya ne kakkiya ita ce ya zama addinin musulunci ɗaya kuɗi babu ruwan ku da kowane addini wanda ba shi ba duk wata hanya wanda wanda wani ya zo da ita ta sa'a wanda annabi Muhammad ya zo da ita wanda Qur'ani ya zo da ita ba da kai ba da shira ba da kullewa غير da به Ta مشركا da تعجيل لما Da ده يقول هنا fa'a. ai kun zama gaira mushriki na wa huma harani da hunafa'a da gaira mushriki na halin yuhi ne da wawu na wawu na fashtanibu hala kaunikum hunafa'a lillah wa hala kaunikum gaira mushriki wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah faka Allah ma harba as-sama misali ne kamar wanda ya faɗo daga sama ta kada ta ta hadu ko tsuntsayensa ya tafe shi ai ga hudu hudu du'a tsuntsayensa ya tafe shi da sauri a wani awai da dauri ya ko iska ta ka da shi ai sun suke tsohu da ka da shi shi makayan a wani bagire sahihin mani da shi ba injin da ya nisa wa huwa la yuja ala ba a fadan ko tsammanin ko kudade daga halaka saboda abin da ya fada shi to haka ka yake kafirci ne zai waɗo da shi ya sunkuya da shi ya turmuka da shi cikin wuta idan wa shiga abada wanda ya zuci ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك هكذا الأمر يجي يقدر قبله أنا كذا كذا بأن الأمر الأمر ذلك الأمر إيه هذا تولكتشيا دو وندا يزيد توليدي يا كيرا دو وندا يشركا يا هلكا ومن يؤذر شعائر الله دو وندا يجرم على ممن الدين الله فإنها حقيقة إذا وندا سبيئة تجرم على ممن الدين الله أي فإنك عظيمها girmama alamomin addinin Allah min taqawal qulubi suna cikin alamu na akwai tsoron Allah cikin zuciya duk kaga mutum na darajanta alamomin addinin Allah to alamu ne akwai tsoron Allah cikin zuciya to shi ne masu suka ce aka tsira in mutum girmama alamomin addinin shirka misali lokacin kirsimati kai mutane ne akan da kirsimati na da alaƙa da kirsimati kirsimas ba ta cikin musulunci ba ta cikin addini babu annabi ko mazo guda da ya kirsimas Ka ko mallaki na kwarai na addini Ka ko musulmi kaya babu wanda ka kirsoci ne na kwarai na kirsimas da harkar kirsoci da masu cewa isa dan Allah sai ina sai ina abin da ciki ne ake cewa Allah na da da amma da ga sai ga musulmi sun yi ado sun yi kawa lokacin kirsimas da kamar da kirsoci kan ko sun ga a abin da yadda yake ciye da shaye-shaye kamar da yadda kafirai kan hukukuwan sallar jinsu wani kamar suka cewa in su har sallah su da su aka yi wasu ba har yawon suka ce su mai yan mata da yan maza wuraren wasanni da shakatawa a taru da musulmin da firkoci duk a yi wasannin wajen su mai saboda takwanci da dolanci da jahilci a zuwa a zahar umma wa hiya na daga cikin alamomin addinin Allah kuma hadaya Allah ce duhula wanda ake bayarwa Adaya da harami saboda harami da an tusa hasana in za ka bada hadaya ka inganta ta wa tusa mana ka fi mai mai tsada dan za ka hadaya ka samu dan busasshen rago dan kokakken bunturu busasshe kai hadaya ko layya in za ta ba Allah ne kyau ka ba shi in za ka ba Allah ne kyau haka ba shi kai ma in ka cikin gonar ka kana ce waya ko da gonar ce da in ka ga dan gudu ciki kana ran kana dadi in ka ga shubra ran kana dadi duk da a ce ba za shura ba ko din ci ba da don haka an zo ka ga zango ko wata zangar da ya kwakwakwak da ido gwara gwara haka haka to kai ba da an fito da ba haka ka aika ma Allah dinki ko shura a Allah shi da aka kaya ne hada ku fahimci wannan wa inna ta'zima sha'air Allah hakika girmama alamomin addinin Allah dakhilun ya shige fi kulli shay'in cikin komai san mu dauka daga haraya duk wata alama ta addinin Allah ba girmama ta ga tarawih idan alamomin addinin Allah ta kuma alamomin addinin Allah ta to a rike tarawih ga kawai da sai ga Ramadan har kashe ka tarawih sai min uzuri saboda uzuri na jinta Allah ya san uzurin ba to komi ne a rike alamomin addinin Allah bal huwa mawdu'u sura shi ma abinda sura ke karantar da mu darajar ta alamomin addinin Allah wa min huwa taqaddam na daga cikin abin da ya rage ta al-kalamu magana alayhi akai ne min tarkin takalili na barin takalili al'amana wa ta tafsir A التقريب الأعمى بيامة شيء sun wane faɗa magana ko ba dai da baka yi tunanin ka kai ko ba dai da baka yi da ita wannan da nake da addini kuma ku ba a abidi a ga addini a ga kintaro bidi a ga addini manya mutane in ba karatu aka yi ba yana da waya su gane bidiya don shi wani abin da ɗauka sun wata kalma mai kyau ko yaushe mai kyau ta wani mai shiga da akwai sassa kalma mai kyau ba ta da kyau ko nan wurin ba kyau gare ta misali yadda za ka gane bambancin bid'a da sunna inda annabi ya sa ka aiki ka yi, inda bai sa ka maka bai ba a sa ka ba misali in mutum ya ci shiya ni annabi ya ce ce alhamdulillah in yace alhamdulillah ne annabi yace a ce mai yarhamuka Allah wanda son ka ji shi ko to shi ko min zai kuma ce mutu ya haji kuma su subhanahu to faɗa mana ni annabi yace kai in kai amma me annabi yace kai in kai miƙa me annabi yace kai in kai jashi me annabi yace kai in kai tari babu babu babu gaskiya shi kenan atishewa da annabi ya tsaka daga abin da haka rike shi kai da hamma da gashi da tari duk bai ce kai komi ba da miƙa to kar kai komi in kai wani abu na to bida ka tone don addini na ka aka fara kanka in mutum ya tashi ya ce alhamdulillah addini na ya koko ba addini na ba addini na ya don annabi ya ce shi to in yayi hamma ce na horo ra ko wani ko ba wannan ta yi a wani annabi ya ce kai hamma ka ce na horo ra ko wani illa billah amma ba kan nan da haura ran wani ina da ta rage kowa da kyau to amma nan da kai da fata to don annabi ya saka ko me ba ne ku shirya ya? to abin da annabi ya ce ai a tsaya nan baki inda ya ce ai wanda yake a ba wanda yake ai ba ai ko tare da ka al'ara shi na abida amma mai yin mutane ba su sai mutum ya kauka kamar tunda ai zikirin Allah na ko kuma ai kalma ta da kyau in kalma ta da kyau amma annabi ya ce da shi ko Allah duk abin da annabi ya ce ai wai ba Allah ne. shi kenan ba za ta ita a cikin a bakin gare ga addini a tsaya ga abin da addini ya karantar da manzon addini a tsaya nan to yanzu a kaga abin da aka ce bismillah to sai kace ga abin da kace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa saka kada ka bi da shehu ma abin da ka cikin bayanin bidi in ka ce sallah ka yi tawara ikama kace astaghfirullah astaghfirullah ko kuma nan tawara ikama biya kai ga nan da shi a yaga ba amma a saba zurun na ba a yan kwarai na ba to nan ba a yan kwarai na ba don Allah bai shiga shi nan ba nan sauki na gani ba a wani shari'a kawai Allah da manzo ba Ya yi kawai ya ayyu hadzina amanu la tuqaddimu bayna yaday la wa rasuli da kuma imani kan ku shirka wa Allah da manzo ne in ka kawo da wani addu'a ko wani aikin da Allah da yake ba manzo da yake ba to ka shirka wa Allah ka shirka wa manzo Allah dan inda ana yin su ka ba to ko haji ba ka bari wata ga to wannan sai shi ne bid'a amma ne ka zo da wani abu a cikin addini wanda annabi bai karanta ba bai ce wa tarki dhuhuri fihi da barin shiga cikin addini ala harbin bisa ga karkata gehe wa in azaba ko in ya samu ci gaba da al'amuran kasuwanci ne da harkokin duniya dai hikima annabi zai ci gaba da addini wa illa in koyi shiga harkokin addini ya gaira ci baya in kalaba ala wata yi zai juya ya yi ridda fasirar duniya wal akhirah wartar da aminci da zai shiri da daga addini wata zalika haka nan shi ya aci ga abin da zai zo kama sannu bayyana hu kama wanda za mu bayyana shi insha Allah fi mawazihi a wuraren da ya kamata a yi wannan bayani ce wata Allah ya wa man yu'azzim ba, wata ta'zimu girmamawa fi kulle shay'in ga komi huwa ruhu shi ne rayuwa ne kama ƙara ta'ala kuma da Allah ya ce ta taqawal qulub ina daga cikin tsoron Allah na zuciya min gare don zuciya in za a tsoron Allah mata ta ta ƙorayya rayayya ta to zuciya in ba ta tsoron Allah cikin ta rayayya ta ko mata ta mata ta a tare da umarnin Allah da nisan da hali ne shi yake raye zuciya har gabbai ƙorayi fa inna al-qulub zukata idan qala in sun ka gayu da ta azimi shay'in ga girma wani abu asra jami'ul a'dha dukkanin gafai za su yi sauri su gaugawa ila amali zuwa da aikata shi in zuciya ta jayo ga abu to za a ga shi kuma za su ayu da wajiban wannan hadisi wanda yi da na ji dolinsa wanda a tafsir jiya ake bayani wajibi tsayuwa da farilla sannan su ƙara da nafila kuskure na ka bada lokacin ka ga nafila mafi yawa ta su kurkuce farilla a kai misali da mai sallah cikin minti uku sannan ya sanda ne amma ya zaɗe awa guda yana tafsiri ko yana wata addu'a da abin an washe shi sannan amma zai ba shi lokaci